هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه. يوم منا شابير قوتنا رمضان هجرات عن محمد صلى الله عليه وسلم دبوا آه. يقول 400 أربعين لشدة wanda ya daidai da 2025 miladiyar haihuwar annabi sa'adar maryam wannan karatu yana gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da bid'a da kamata sunna asasa wa marigayi a sheikh isma'il idris bin zakariya rahimahullah muna cikin suratul rahman ko muna aya ta daidai inda Allah madaukakin sarki yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan Allah madaukakin sarki yana cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ma'ana hal inma jazaa'ul ihsani sakamakon kautatawa ma bai zamo ba illal ihsan sai kyautatawa ma'ana jazawul ihsan bi da'at illal ihsan bin bin na'imi sakamakon kyautatawa da da'a bai zamo ba sai sakamakon wato kyautatawa to sai aljanna ita ta zamo madadin sakamakon kyautata annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya kamar yadda imam ya ce, in hadisin ya inganta ya ce to ba wata matsala Ya yace hal jaza'u tauhidi illa aljanna akwai sakamako ga sakamakon tauhidi babu sai shiga aljanna wannan shine bayanin naqashi malan naqashi to ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما da waɗanne irin ni'imomi na ubangijinku to kan zuba na kuke karyata abishe imin hazihin ni'ami shin da wani abu na waɗannan ni'imomi aljazila wata an mai gwaɗi an bi gairi haƙo da waninta imamu faharu faharu dinin razi ya ce lallai cikin ƙur'ani akwai ayoyi uku kowace ɗaya daga cikin ayoyin nan tana da ƙauni ɗari minha mi'atu qawlin a qur'ani akwai wadannan ayoyi yace daga cikin su akwai faskuruni azkurkum akwai wa in quttun guduna da hal jazawul ihsan illa al ihsan wadanga imamu faharu cewa ya ga bayanansu malamai sun ce suna da ƙaunuka guda ɗari kowace Allah shi ya san asirin littafi ne so mu zo ومن دونهما جنتان ومن ma kuma bayan waɗancan aljanna da mun kai magana jiya ai yi maskuratayn to akwai wasu jannata ne kuma aljanna biyu aidan kuma liman kafa maqama rabbihi ga wanda ya tsorci tsayuwa gaban zatin ubangijinsa ila an ce jannata ne al'aura ya ni waɗancan aljanna biyu na farko jannatu adanin aljannar zama wajen na tuna'in da aljanna ni'ima waɗanda su ne waɗancan guda biyu na baya wal'ukura ya ni waɗanda su kuma na ƙarshen da jannatul nulaus aljanna firdausa wajen na tuma'awa da jannatin ma'awa waɗanda su ko su ne biyu Allah ya dace da musu to ci gaba fabi ayi ala rabbikuma tukazziban fabi ayi ala rabbikuma da wadanne irin ni'imomi na ubangijin ku tukazziban kuke karyatawa abi shay'in mimma tafaddala bihi alaykuma min aljannat shin kuna karyatawa da abin da muku alkhairi yayi alkhairi da shi gare ku na aljanna an bi gari ko da wannan sa Allah ba mu kai ko guda to ci gaba mudhammatan wadannan aljannonin guda biyu mudhammatan babbakuna biyu sawadani babbakuna min shi ta tafi da ma don tsananin koren ka san kona duna dan adam ya shiga lambu na yi ko shi gona sai ki kai abin noma ya yi kyau ya baki kire wannan bakin shawa kenan ko to ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما da waɗannan irin namomi da ubangijin ku tukan zuba kuke karyata abi shay'in min sifatil jannati shin kuna karyata ana da wani abu na tufa aljanna ta guda ku an bi gairiha ko da wani ta na'am فيهما عينان نضاقتان فيهما cikin aljannan nan biyu aina ne akwai maramarayya guda biyu nadaqatan suna yaya ruwa waratan sun cika bil ma'i da ruwa la yanka da alba sun yiwa sun cika ruwa na karbi to ci gaba فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما دولا من إلى النومين أبنجدين كو تكذبان كي كارتا أبي شيء من تلك النعم shin da wani abu na wannan ni'ima min kasarati lima'i na ruwa an bigari ko an da wannan ta فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما cikin aljannan nan guda biyu akwai fatihatun ababen marmari waɗannan ababen marmari wani halin akwai dabino wa rumman akwai rummani a to ai dabino da rummani kuma min ha biyu daga suna cikin fatiha abinda aka marmari ai fatiha sun aba marmari da wasila an ce min gairi ha daga waninta na tukazziban To fa bi ayi آلاء ربكما da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku to kan zubanu ku kare ta abi tilkal fatiha shin da waɗannan ababan marmari wannan kali da dabino wa ruman da rumani an da gairi hako da wani ta na fihin khairatun hisab to fihin na cikin aljanna guda biyu aljanna ta ni wa ma fihi ma da abinda a cikin su akwai khairatin mata akalakan halitta sanun masu kyawun huskoki masu kyawun huska to anan aka samu su yan aljanna matan duniya waɗanda Allah ya wa ni'ima shiga aljanna to ga kuma wata halitta da Allah ya aljanna wanda za a ba dan aljanna waɗanda ba su zauna duniya ba hurul yin matar da ta zauna da mijinta lahiya duniya kuma ta bauta ma Allah ta bauta ta wa mijinta da'a to yan alƙiyama ta ta ita ce matarsa cikin aljanna matar da mijinta ya mutu ya batta suna lahiya lau babu wani tashin hankali tsakaninta da shi kuma har Allah ya mata cikawa suna soye da juna bayan wucewa sai yi sai Allah ta koma aure kuma ta samu mula'ama da mijinta armashi ma soyayya kan nari domin Allah ya sa alkiyama ta tsaya to Allah na ba ta zaki wanda za ta zauna tare da cikinsu matsayinta na mata ta ta duniya to ‘yan matan hurul kini su kuma an tanade su don waɗansu wa Allah da to su ‘yan matan hurul kini suna ji da kansu cewa sula masu bukatuwa da mazansu da Allah ya hana su cikin aljanna mata na duniya su kuma suna jin da su an ka zauna duk abin da an kai da su an kai don haka su an gaba to nan na za a samu bajewa kamar yadda ya zo ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi imamu turmiz ya rawaito shi hurul ain za ku sarka irin wanda mata ka sarkawa suna waka wadda ta rika hannun yan uwata wadda ta rika hannun yan uwata waya ta gannai da suna waka bi asawatin da saututtuka lam tasma halaiqun bi ahsan minha wanda da dan adam yake bai taba jin murya mai dadi mai dadin saurari ba ta mace irin irin wannan murya min suke cewa nahanu radiyatin wala na fada abada wa nahanu muqimatun wala na anna abada Wani hannu nahnu khalidatun fala mutu abada wa nahnu na'imatun wala naqusu abada wa nahnu hayratul hisan habibatil azwadil kiram abinda suke faɗa kenan abinda an ma'ana mu ne yardaddu abinda mazan mu sun kai muna da ni'imar da Allah ya yi muna da mu da mazan mu dun mun yarda ba mu hushi har abada mu ne waɗanda an zaunannu ba za mu daga da inda muke mu yi tafiya zuwa wani har abada mu ne dawwamammu ba za mu mutu ba har abada mu ne masu ni'ima ba za mu samu takura ko tsuha ba har abada Muna lahiyayyu mata masu kyawun huska masu maza masu karinci wannan sun sarka da hannayensu suna wannan waƙar sai sai da aisha ta ce sai da aisha a jaba hunnar mumina sai muminai sun ka ba su amsa min da sa'i a halin duniya mata na mutanen duniya waɗanda sun ka shiga aljanna su ma sun ka ce nahanu musallayati wa ma sallaitunna wa nahanu mata wa ma sumtunna wa nahanu mutawaddi'atu wa ma tawadda'ana wa nahanu mutasaddiqatu wa ma tasaddaqtunna fa qala aisha galabat hunna wallahi aisha tace wallahi sune sune jayyatu suka ce to sun kuwa ku mu ko mu masallata muke mun yi sallah ku ko bakwai sallah ba mu ma'azunta muke mun yi azumi ku ko bakwai azumi ba mu ma'alwanta muke mun yi alwala bakwai ku yi alwala ba mu ne waɗanda an masu gaggarsawa mun yi imani ko mu ne waɗanda muka yi sadaka ba ku yi ba Aisha ta ce waɗanda mata sun rijaye mun gane karatu saboda haka kowa ya dace tashi daraja da nake mai Allah ya gane ka to mu zo karatu fa ayi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayi ala rabbikuma da waɗannan irin ni'imomi na ku tukazziban ke karatawa abin khairatin hisani shi da wannan halittu wanda masu jawon huska matan hurin ini an bi gairi hinna koko da wasu su da wane kuke karyatawa na shurun na kusuratun filkhiya hurun mahutsananin wato bakin baya idanuna da kuma farinta izziya gehe bakin girin tsakiya wani makasura tun waɗanda an su fitira an takaita ganin su ga zuwa garin wasu fili ya cikin tanti min jurlin na daga rukuri mujawahun wanda an ka za muzawata wanda an ka ingiza ila kusurin zuwa ga bene kai ya aljanna da ta yi kama tabihatun ta yi kama bin hudu da mata wadda a cikin labule na an ganci نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما ده ولا من إلين إمومين أبنجي كنت تكذبان جبالت أبي هذه الهيان شين ده ولا ننتنتنا أم بغير هبود وننتا نعم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن سبا بل يزمنا نسو إنس متون قبلهم قبانون قبان مزاجون قبل أزواجهن ولا جان حفل على الجن متون سبا بل يزمنا waɗannan ‘yan matan su ne waɗanda sun ka zauna kowane lokaci idan mazajen sun ka zo mu za su same su budurwai na'am kuma su ربكما ba. da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku tukazzaba da kuke kare ta abi adam ɗan hinna shin da rashin su da mutum ko aljani an bi ko da waninsa. idan ka dubi wannan an ruwaito hadisi daga littafin imam turmizi daga abdullahi ibn mas'ud ya ce mata guda cikin matan gana aljanna wallahi ana ganin farin ƙwabrinta haske nai bayan sitira saba'in lunkin sutura ga jikinta saba'in amma wallahi sai kyallin kwaburinta ya bayyana saboda kyawu har ganin kwauransa na tiyawa da kasan an sa jan masara cikin warkwal ba saboda kyawu Allah ya sauƙaƙe Allah kai muna gudunmuwa to ci gaba متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان زهير يتي بحيل عليها جنة عبقرية جدير جدير يوم أن ينالوا ويسألوا عبقرية da suna kishingide ai azwajihin na mata mazajen nan nasu wa i'rabuhu kama dan baya ala rahim isa kishingida kudurin kori jam'u rafrafatin jam'a shihida ai bustin shihida aw wasa'idun ko hilalla wa abqari da shingidu waɗansu sun kai matuƙa ga kyau hisanin masu kyawu jam'u abqariyati shi zuhairu ne misali da hailiyan alaiha jannatun abu kariyatun abu mai kyau shi ake ce mafi kari hmm, malaman luga ai da shi shahidu asalu ha min abkara da asalinta daga abkara abkara mawudu'in kafirul jini shi ake ce abkara bagire mai yawa a jannu wa qaryatun bana'uha fi gayatul hasn ala ce mata abkara wato birni wanda aka gina matukan a cikin gaya kyawu wal abqalu kamilun min kulli shay duk abin da bai da tabo ya cika da kowane irin abu na ana ce mai abqali to abqali yin sa to ci gaba fa bi ayi ala ربكما تكذبان فبأي آلاء kuma da waɗannan irin ni'imomi na ubangijin ku tukazzuba na kuke karanta abi shin min hazihi min hazihi shin da wani abu daga wannan tukazzuba na kuke karanta an bi gairi ha ko da wani ta na'am تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Ah, ismu rabbika sunayen ubangijinka sunan ubangijinka tabaraka albarkokinsa sun yawaita zuljalali ma abu ci buwaya wal ikrami da girma ay tanazzaha ismu rabbika sunan ubangijinka ya tsarkaka ya muhammadu abu ci buwaya ay kibriya girma wal ikrami da girma girma ay al'amun ni'ima lil mu'minina wato mata sura sura ta cika bi ma bada abihi ga ta fara da shi washtamala ta har hada ala zikir anwa'in ni'am bisa ga ambatan nau'ukan nemomi ad-dunwiya wal ukhrawiyya na duniya da lahira li awliya illahi al-karim ga waliyan Allah wannan amma su karimci wurin ubangiji Allah ka sabuci wannan sura suratul rahman ta gani sai suratul waqi'a makkiyya نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذا وقعت الواقعة سورة الواقعة مكية وأن سورة أنا سننتا مكة تجيدا مكي هما قبل هجرة النظل والمدني بعدها بحيث حل دون هكا وأن تاجد مكة وهي ست aw sab'u aw tis'u wa tis'una aya wannan sura tana da aya shidda da tis'in ko aya bakwai da tis'in ko aya tara da tis'in su a gare ta kuku hausawa kuna cewa da da tara, bakwai, 99 97 96 ko ba ku cewa ba wa mawdu'a ra'isi abin da ke karantawa alba'u tashin alkiyama taufa wata taqsimin nas da karan da raba mutane ne maratibin ga darajojin su yawmal qiyamah ran alkiyama wagga sura tana kasa mutane ga matsayin kowa in alkiyama ta tsaya wa qira'atuha kullu laylatin karanta suratul waqi'a kowane dare tamfil faqa tana kowace talauci in mutum na son talauci ya gurgusa ya bar shi sai zuwa gaba to ya karanta suratul waqi'a kowane dare ya ban kwana talaucin Allah ya li qawli ibn mas'ud don magana abdullahi dan mas'ud yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inji abdullahi dan mas'ud man qara'a suratul waqi'a duk wanda yake karanta suratul waqi'a kulli lailatin kowanne dare lan tusibu faqatun abada talauci bai samu ne har abada ijma'i sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta abu qamatul qiyamah qiyamah ta tsaya kai jama'a to mu zo ليس لوقعتها كاذبا نفس راي كاذبا من قرية تكذب ودا من قرية ليس بيزن لوقعتها كأبقوتها babu wata rai wanda za ta karyata abuwar tashin alkiyama da an tafiya ta kori ta kama na fata kamar ta kori ta a cikin duniya in ta tsaya ko ta yadda نعم خافضة رافعة الله شهيته ita wannan alkiyama hafizatun mai saukar da wasu mutane na ƙasa ta ɗauki mutum babba babba ɗan alkiyama ta tsaya gani a ce waje rafi'a mai daga darajar wasu ta wanda ka ɗauka ka sha buɗai ba bakin komi ba yi bawa umarnin da sai ce mai zo zamna ga masaukin sai da ne ba kowa ba shi kai ba kowa ba ai hiya musgirtu mai bayyanawa ta da hamli ga faɗo a kawo musu mutane bi dukhulihim la shiga sauta wala rab'il daga ahari na wasu bi jana shiga nasu aljanna Allah ka hayar da mu Allah ka shigar da mu aljanna توچي غبا اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض اذا انك موتا قسا رجا موتا حرك انك موتا تحركت موتا شنت من سنه اها وبست الجبال بسا وبست الجبال انك فتكت كدوا ان بسن فتكت كيوا فتشت duci kana ganin sai a fatar take shi ya koma wa da kasan rairayi mai zuba in an taka alkiyama kenan to in an kai haka mhm. fakanat haba'an mumbatha ita dukin nan fakana sai ta zama haba'an kura gubaran kura mun basa abin shekewa mun tashirin wanda an bai tashi wai za a saniya badal min al ga dutse wanda da wuya a wasa shi amma ga shi ya koma ƙura mai biyan iska an fatattake shi to ku mutane wa kuntum azwajan thalatha wa kuntum kun zamo fil qiyamati alƙiyama a azwajan nau'uka a asnafan nau'uka thalatha uku wato za a sasu gida uku Kullum za ka samu an kasa su wuri uku haka katada ya ce za a zamo masaukai guda uku su mutane ranar alkiyama masaukai kaka fara amur guda mutu فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة اللهم اجعلنا منهم آمين فأصحاب الميمنة mutanen dama humul ladina sune waɗannan utaunar da aka ba su kutubahum littafan su da imanin dama su mutaran habaru ma ashabul maimana wai kai mutanen dama ga waye karantar da gaisu ina kasan waɗanda ake ci mutanen dama ta azimul sha'ani an ce mutu mutanen dama da hulun mutan da don shiga su aljanna Allah ka samu cikin su to ci gaba وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اللهم أجرنا منهم آمين وأصحاب المشأمة ده متعنى شؤمتي معنا متعنى حبو أي الشمال حبو بأن يوتا أباس كل قوة من المتقنس كتابه لتعني بشمالي لحبو wanda za a ba da dama za a ba da dama da raha da ba'a da kuma jin daɗi wanda za a ba da hagu za a bunkur hannu ne sai ya yato a miƙa ma ashabul mashama wa ya sanar da kai mutanen hagu taqirul sha'ani wala kan ta ga sha'anin su bi da hole mun la shiga sauta Allah kare mu mun samu kashi saura na uku والسابقون السابقون تكشي نأوك والسابقون إلى الخيرات da waɗanda an masu rigangantu zuwa ga alkhairai suwa na sun ka tsere waɗanda sun ka gabata ga alkhairi wamul anbiya su ne annabawa mutar asabi kula wato wannan sabiquna na dukarwa na ga wancan ruya an ruwaito an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala as-sabiquna allazina idza ulul haqqa aminu wadanda ake ce masabiquna sune wadanda ya aka ba su gaskiya suna karbarta wa idza su ilu in tambaye su gaskiya ba garu suna bashe ta wa haka mulin la suna hukunci ga mutane ta hukumin ga hukuncin su da amsin kansu jama'a muna ta kuwa wadanda ake ce masabiquna din ga wanda in dai gaskiya ta in an kun jita, an ta an kwada mai ita to yana karbata ko ana a maza a mata wanda in an ka tambaye shi abinda a gaskiya kowa ba ta wada shi na faɗi sannan in zai hukunci ga mutane zai hukunci ga makai ne waɗannan su ne sabi kuna ahum wakila innahum humul anbiya an ce a'a sabiquna dinnan su ne annabawa wakila as-sabiquna ila al-iman min kulli ummati wani kauli na tafsiri an ce an sun karga da imani na kowace al'umma wallahu a'lam Allah shi yasa asiri lillahi ne to anan an yi magana sabiqu ummatu Musa cikin al'umma annabi Musa waɗanda an sabiku da wanda an sabiku hizqilu mu'minu ali fir'auna wanda an ka zauna an kai kicihi ana so a kai ga annabi Musa a kama shi a kashe shi yayi maza maza da hanya ta kusa ya dora fallan kwarkwada ya dowa kai ka san dan gida ya san hanya da kai za a kullewa yace yace yace ya Musa ina shaida maka don Allah ka baka fada kaji kaji kaji kaji abin da aka yi yake kuma mazafa sai juya sai ne Musa ya hijira zuwa inda sai zuwa yamal to wannan shine sabiquna cikin al'umma yi Musa ba na gaba gare muna tare da kuwa to sabiqu ummat Isa shi ko wanda ya riga ya tsere ba kowa cikin al'umma annabi isa habibul najari sabul annaqiya ba shi na cikin sulhu ya ba to shi asabiqu ummatu annabi isa alayhi salam sabiqu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ko wadanda sabiqai ga al'umma annabi muhammadu abubakar wa umar duwa da mutum ya kai duwa da mutum ya yi ga al'umma annabi muhammadu wallahi abubakar na gaba ne wallahi sai na umar na gaba gare shi Allah ka haɗa marasu aljanna Allah ya ce ula'ikal muqarrabun waɗanga su ne waɗanda a kusa ga Allah kusanta ta ubangiji waɗanda suna kusa da Allah kuma in alkiyama ta tsaya suna ina fi jannatin na'im suna cikin aljanna mai ni'ima Allah ta samu aljanna mai ni'ima suwa za a sawa sullatun min al-awwalin wani yankin jama'a daga cikin jama'a farko ana sawa cikin aljannan ni'ima mubtada'un ay jama'atun min umamil madiya wa qalilun min al-akhirin da yan kadan daga cikin na karshe min ummati muhammadin al-umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hum sabiquna su ne sun ga tsere min al'umma min mafiya wa hazil umma da wannan al'umma warhabau mhm. ala sururin ala sururin suna bisa karabu gadaje mawduna waɗanda aka saki mansuja an saki su bi qulbanin da tsumoji na azabi zinari wal jawhar jawhar na'am muttaqina alaiha mutaqabilin متكئين سنا جنجن شري عليها أكان متكئ سنا هون تجونا حالا من ذنيل في الخبر واتو آه، إم سنا دوبن نو وان سنا فا سنا راح يا هدا جنب سجبا كبي أو آه. ثم تي يطوف عليهم ولدان مخلدون ولدان المخلدون يعني يا روح الآن أدرى ما زما حكى ala shakali auladin musa kamar yan kalala kananan yaran nan duniya la ya harmunu wadanda ba su ba ya duhu suna kekkewa yawa alayhim gari filin hidima suna hidima kafin in ni'ima ta kai babu yawo abu bai yi ba ga da amiful janna daga cikin su akwai ƴaƴan ku waɗanda Allah ya karɓi rayuwar su tun ba su balaga ba waɗanda ke jira in alkiyama ta tsaya kowane hiri hiri shi yana kallon ina ba ne da ya gane sai shirin rungume sai aljanna Allah kai mu aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda duk wanda ta uku sun yaya. ko duk wanda dane uku sun yaya waɗanda ba su banaka ba sun yaya suka mutu to Allah bai ba su zai ba aljanna ba da wata mata ta ce ha biyu manzon Allah ce ha wata take ha guda ai ta guda da amisul janna kenan baka ga in ka taso ma gida ba yara suna tsaye ana ana ana murna ana tuma ana runguma wani yaro komi aka hannu ko wani riga ka yana runguma ka to ka nan za su yi muku ranar alkiyama kan kai bakin ciki suna can suna jiran ka dai amma ya aiki kwarai ko ba ko Allah aiki kwarai hmm. Allah ka ba mu aljanna baka ji ba ya aljanna ba abinda aka gare su sahu 120 sahu 120 aka yan aljanna gaba ɗai to amma sahu 80 daga 120 al'umma ne muhammadu adda sauran sahu 40 shi za a rawa sauran al'ummomi Kayi dan adam wallahi in kai sakaci alƙiyama ta tsaya ka shiga wuta to wani yi ƙasa Allah sauƙaƙe so mu ta karatu bi akwabin wa abari wa sin min ma'in to su waɗannan 'yan hidima waɗannan gilmanu ɗin da an kai magana wuldanu ɗin nan suna yawo suna raba abin sha bi akwabin da kofuna a ƙadatun kofuna la'ura lahar da ba ta da marika kofi wanga na duniya abe daɗin don marika gari ko ila kana yaza bakin ka amma baka yaza wajen marika to amma kofin aljanna bai da marika ko ina kana yaza bakin ka an gane neman Allah ka ba mu ga kofi wa abari karshen tulla lahauran wadda da marika wa haradim tana da hanci wa ka'asin da gidauniya ina ushurbi khamrin kaskon shan giya ana musamman iba aka akai a kurba wanda ka kurba ce na kurba ne wani kurba amma ba a faɗa nan in ka ka iske in ka iske abin nan daskara in sun kai tatil da ta kan majiki yanzu wannan kacin wani sai a kama bugen ko aka ce ba aka ce mi da gwamnati ce to shi ya fara muguna to nan mi gani gane ko ba ka ce ba Allah sauƙaƙa min ma'inin na marmaru hamrun giya jariyatin mai gudana min mamba'in ga mafukuga layan kaduwa abadan ba ta kewa har abada kai mashayi giya to Allah rabu da waga giya waga burkutu azamtar banza ga giya can na jiranka واو بنزا كبشك تجراوشا الله ما مجيد لاهرا الله شاء الله سامو شامو يتاكل لاهرا شكرا لا يصدعون عنها ولا ينصفون لا يصدعون وانا ولا ينصفون بعد ساتشي وانجيري باكش انتك الورجل ننلاك ناتيو وشي تيو انجيري wala zuhur kuma ta maye bi kasar min nazifa shari sharib mashayi yayi maye wa an anzafa ay la yahdulhum min hasu da'u jiri bai saduwa gare su wala zahaba akalan balati hankali amma bi khilal amri bin sabanin ke duniya jiya duniya in mutum lashanta da an gare an kace ai mashayi na to ko ni mutum ya dauka shi zai ta ah, ho oh mashayi na sai ma sai juya ko ba kana haka ba to ci gaba وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة akwai ababen marmari mimma ga abin suke zabi duk abin da kake so na kayan marmari shi na za a baka to kuma kayan marmarin aljanna akwai wanda radda Allah ya yi ka komi ni'imar ka baka taba sani akwai shi ba baka taba darsawa baka ranka irin wannan haɗi na jin daɗi ba ka taɓa tunanin ana yi ba to za ka yi shiga shi nan kuma shi ولحم طير مما يشتهون ولحم طير لنام تsuntsu مما يشتهون abin da suke marmari ya an ce lahab ɗaya an aka ce naman tsuntsu to kihi ya shiga domin malamai sun kasa halitta gida biyu akwai wadda ta tudu akwai kuma wadda ta ruwa akwai abin nan dawabu akwai sannan abin nan duyu to duyu tsubu ciki ciki ciki na'am wa hurun 'ain ya aljanna wa lahum suna da da don jin da hurun masu warwarin idanu nisa'un mata shidida ta tawadin ulul masu tsananin bakin idanu ko bayani hada balinta Ilul masu manyan ido لهام العلماء ثم يعيد كسر عينه بدل ذنبها لمدانة الرياء ومبرره عيناء كحمراء وفي قراءة بجر خور عين نعم كأمثال اللؤلؤ المكنون ما تا إنك كنس وركس اللؤلؤ المكنون وأنت أتشن قنبا masul wanda an ka tsare ba ko shahidi ba in ka gama ta aljanna ka zaka ce da ɗaya da duniya ba wani hannu da ya taba kai gare ta ba abin da ta mashi ta saboda kyau da ladaba da taushewar kasa auduga to ci gaba jazaa'an bima kanu ya'malun ya ummata muhammadin ya ku al'umma annabi muhammadu wanga abu Allah ya ba ku na jazaa'an sakamako mamqulun lahu aw mazdarun wal amil ay ja'alna lahu ma mun sanya musu abin da an ka ambato lil jazaa'i don sakamako aw jazainahu ko mun saka musu bima kanu ya amalu don abin da suka zo suna aikatawa Allah ka ba mu kuma la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima la yasma'una ba su jin lagawan ya sassan magana fiya cikin aljanna irin magana da aka yi duniya kana zaman ka lahiya lau sai wani tuma da magana bata maka rai ka kwana babu daɗi ka yi ni babu daɗi da bai fada ma da ya hutu ka to alƙiyama babu wannan babu uzur tsoma babu wani mai ganin abin da aka wani kowa na shi haifai kai daɗin zama sai aljanna Allah ka ba mu aljanna babu daga wani fahishin mummuna minar kalami na magana wala ta asiyon babu lahi hima ya abin da ake laifi da shi babu an gama laifi da duniya ci gaba illa qilan salaman salama illa ma'ana illa dinnan lakin sai dai ƙilan magana ƙaulan magana salaman salama badalin min ƙilin fa inda hu yasma'una wannan suna ji ne da mutum ya gaba dan wani salamu alaikum salamu alaikum wani abi ba a ɗaya ta babu noma babu kasuwanci babu aikin gwamnati ba kaza ba kaza zama ɗaya ake ana jin daɗi babu dare babu rana ni mata ga tana a dau kai jama'a wanda baya ta waye ma alkiyama ta tsaya an ka ce ai wutar shi wanda ya yi kasa Allah sauƙaƙa to ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wannan karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheik abdurrahman isa jega shugaban marasa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz naziru abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ta ce assalamu alaikum malam alaikum assalam ta ce ita ce sun jima da mijinta tare ta ce amma yana ƙara aure sai ya bar kwana ɗakinta kuma lafiyanta ƙalau ya ce baya son mata ci gaba da haihuwa ya ce kuma idan ta haihu bakin aurensu kenan ta ce amma kuma ta amaryan tana haihuwa ta ce kuma ko abin rabo aka kawo da ta da take da yare da yawa da amaryan za a raba daidai daidai in aka yi magana sai ce ai adalci na yake yi ta ce da Allah malam a yi kira ga irin wayannan mazajen sannan kuma tana neman malam ya ba ta shawara to farko dai wannan miji idan yana son aljanna shi gyara maza domin cin amana na ƙarshe ya kasance nashi la tataruki li sadiqika al-qadim kakkabar sabon sabo don kaba tsohon sabo don sabon sabo balle ba takka wadda a tare da kai ka ƙara aure sai ka ce ƙarin auren da ka yi marmakon ya zama ni'ima gari ta zan gaba sai zan mata na ƙasa to ka ci amana sannan babu dalili ko uzuri a gari ta ka ɗauki kwanan ka ba wata kai a zaɓi ne zaman ka lahiya ka ce awo na zalunci in ka ce a daidai ka ka yarta zalunci wajen aure wajen raba kwana haram na zalunci na amma halatta shi kahirci na ko ya ka karanta kana ganin wani sannan bayan haka ɗiyanka na da haƙƙi matarka na da haƙƙi duk kaga mai haƙƙin ka ba wata amma ka bar wa in dai abin ta faɗi gaskiya na to wannan abin da yake yi ina jawo hankali ne in dai ba yana son ya gaba ya karkare da lahira ba sakamako na Allah bai so ne to ke ki yi hankuri tunda kuna da zuriya tare da shi ki yi hankuri ki zauna amma ki sa waɗanda za su dawo da shi kowa an mutum yana da wanda kai mai magana ya jiya duk wanda ya rasa in an cewa da ai bai ta ruwa to akwai wanda za a faɗa ma shi ya tare shi magana shi da shi in ko mutum zama haka yake ba to ba mutum duk wanda an kashe ce ai bai ji magana kowa to babu mutum duk wanda ya tsallaka magana wasu akwai mai mai magana hijja in dai mutumin kirki na don haka ki gama shi da wani wanda zai mai magana magana ƙara haihuwa ba ai ba aikin kira ba aikin Allah na sannan wanga magana tana gasgasar da magana da ke faɗa ya tsoke miki kai ai ya san ba ki haihuwa sai in shi ya bi da haihuwa tunda ba wani miji gari ki manci don haka yana jawo hankalin wannan mijin ya ji tsoron Allah wani mai son shi ko yi shi shi tsoron Allah Allah taimake mu mu gyara amma shawara ta da ke hankuli domin an ce duk mata da ta yi hankuri akan mulin ɗabi'an mijinta yana cutar da ta yi hankuli, to Allah zai ba ta ladar da ba a Asiya binti Muzahim mata fir'auna alaihi salam mata fir'auna radiyallahu anha bisa ga hankulin ta yi ga sharrin fir'auna Allah ya raba su duk mijin da ya hankuli akan munin ɗabi'an mata ta yi akan cutar da take mai ya hankulci to Allah zai ba shi ladar da yake ba annabi ayuba alaihi salam akan musibar da ya samu ba akan zamanin annabi ba Allah gane da wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce shi ne matashi ta haihu yau kusan wata biyu ya ce sai gashi kuma ta sake samun wani ciki cikin haya kai sati biyu ya daidai ya ce ya rasa da zai yi ya ce shi ko sun samu su zubar da cikin ko ya kamata su yi a ya akwai hanyar da za a bi ba a zuce shi ba ga irin wannan lokaci namu da aka ci gaba to a yi ka a wato mata ce wadda mai ruru take nan don haka tana da ɗanyen goyo sai ta samu jiki to wa gana ta ɗanyen goyon ma ya kai don wata biyu ko ba haka ba inda tun da wuri na akwai abin da aka yi a ɗan tare an ka tare babu matsala amma tun da an riga an samu ciki to a san dai abin da za a yi domin ita akwai wahala gare ta don wan eh a'a shi jariri an yi in akwai dubarar da aka yana yiwa a yanzu babu wahala ya akwai domin ciki na zai sha in sai sha ciki zai samu kare amma yana yiwa ya hako ga likitoci a samu babu a ya an ce ga likitoci ba ka dasa ne ba kamar labuta da musamman kai baka sani ba walalla haka karatu ka kamar ni ba sani ba eh to amma in ya zan babu wanda za a yi sai wannan in bai zama bai san tsoka ba na wannan kuma yace assalamu alaikum sati wannan kuma yace wannan akwai sauki wannan kuma yace assalamu alaikum malam hmm. yace mutum ne yake anguwar da ba musulmai da yawa sai zan lokacin sahuru yakan samu abin bugu sai rinka bugawa don ya tada yan uwa na musulmai su yi sahuru eh. yace shi koyin hakan laifi ne to ga madakal da kuma ya sunna bid'a ne irin wannan amma kuma za a dubi illa domin waɗannan bayan Allah da aka halittu in ba lokaci ba ana isa matsala za ka dole hukunci ka ta gani Allah yi mu wannan kuma yace ce assalamu alaikum malam ya ce malam muna neman ƙarin bayani hmm. akan yin aure a cikin watan ramadan ya ce shin ko akwai wata hujja da shari'a ta hana a yi wannan halacci an ka shari'a ta hana ce hmm? an kai ba a cikin ramadan halar abin to amma makaho yace in babu yana tahiya sai yaro yace mai in ya ita ya babu ya ne sai tsayi yace in babu rami mai ka magana ce to cewa ko akwai wata hujja ta arme shi ga a to wacce ba a yi eh eh kasan abinda sun ka dauka arme shi ya aishi walwala a ciki ne to ramadan ya tauye mutane da bakin jesu alhaji zuwa rana ta wadi to shi shi ɗaya da yasa sun kasa eh, a bari a sha ruwa ba ta liyafa eh, ba ta yaba ko duk tun yadda an karaba goro ba an gaba sai dai sa aljihu to mu dai wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace shine duk lokacin da ya samu sabani da matarsa sai su yi fada ya ce kuma ta fi shi ƙarfi ya ce saboda wannan yanzu haka ya ƙaurace mata kusan wata biyar ya ce shinko akwai laifi ga yin hakan a a yana zuwa ta ba shi kashi sai zuwa ta yi maduka ita ta korai don haka yana kira gare ta tabar bugu rai amma ya yi hankuli ya koma gida wani ya faɗa da mata ta yi sun kai kagarar madara ta buga shi buga to in ya tsaya tana ya bari da kwanci sai kama ka ga Allah kan hada gidan makwabta sai aka ce ke ko mi gama ke da mijin ta ce don Allah ku bi ko shi sai an sai ce yi kyami ko ni to shi ne yanzu ga magana kuma insha Allah da aka da lokaci dan za mu dakata muna roƙon Allah ya saka madan da alkhairi daga da shi akwai yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sallu ala nabi al-karim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana shari ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mu bukatun su muna alkhairi duniya da lahira wannan karatu da shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman Isa Jige ke gabatarwa a cikin wannan babban masallaci na Juma'a da ke nan tsohuwar mayanka da ke cikin wannan babban birni garin birnin Kebbi muna roƙonka ya Allah ka sanya masa a cikin mizaninsa na lada ubangiji Allah subhanahu wataala ka sa ya ci gajiyar wannan karantawa wanda yake a cikin wannan bagire da sauran bagire baki daya tare da alaran masa naziru abdullahi da ga duka Allah ubangiji ka saka musu da alkhairi mu kuma da muka saurara ya Allah muna roƙonka dukkan abubuwan da aka ambata na umarni Allah ka taimake mu mu bi umarnin da abin da aka ambata na hani Allah ka taimake mu mu hanu da abin da aka ambata na rahama Allah ka ba mu wannan rahama din da abin da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah kai mu uwayen mu gafara Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka sa aljanna muke da hukaka ce mu kuma su tare da mu baki daya wayanda suka ga mutuwa tun zamanin Adam alaihi salam har zuwa yau Allah ka ji kansu kai musu rahama Allah ubangiji ka kyautata mutuwar bayan tasu in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka Allah ka zauna da mu lafiya a cikin wannan ƙasa tashi tashi hankulan da ke faruwa wurare daban-daban da masu yin ta'addanci da wayanda ke sa su ko a gida ko a waje Allah ka san su Allah ka kame mana hannayensu Allah ubangiji ka hutar da mu sharrin su ya Allah ubangiji kai muna maganin su ya Allah ka taimaki gwamnatin wannan jiha ta Kebbi ya laka taimaki shugabannin ta wa'anda suke gudanar da aiki domin saboda al'umma wannan kasa ɗin baki ɗaya a ƙarƙashin jagorancin gwamna dr nasir idris kauran gwandu muna roƙon ubangiji allah ka taimake su allah kada ka basu da dubarar ubangiji Allah ka taimake su ga abin da zai mana amfani a duniyar mu da lahiran mu ya Allah muna roƙon ka idan rayuwar mu ta zo hita Allah ka sa rayuwar mu ta hita muna da imani ya Allah ka sa rayuwar mu ta hita muna fadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka sa mu shiga cikin kaburukan mu cikin aminci ya Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabiti ya Allah in alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu tashi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwar ka rana da babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mu da mu na ayyukanmu da mu na dama ya Allah ka sa mu iya tsallake sirabi ba tare da wahala ba ya Allah ƙarshe Allah ka sa jannatul firdaus ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab